yau talata ashirin ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha shida wanda ya daidai da sha takwas ga watan julai 1995 muna karatun littafin bayan wujubil hijrati alal ibad na shehu usman mujaddadi allah ya ji kanshi da malaman shi da mahaifan shi da sauran musulmi baki ɗaya mun kwana a cikin fasli na ashirin da biyu inda yake magana akan hukuncin sanya alharini a lokacin yin jihadi mun shiga cikin wannan babi a yau za mu tashi inda yake wa akhraj al-bukhari wa abu dawud imam al-bukhari ya fitar da hadisi da shi da abu dawud annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la yakunanna min ummati aqwamun lallai za a samu wasu mutane daga cikin al'ummata yastahilluna harira suna halartar da sanya alharini yumsahu minhum amma za a shafe halittarsu daga mutane su koma kiradatun wa khanazir su zama birai da aladai ma'ana duk wanda ya zama yana halatta wa al'umma sanya alharini da kuma ainihin wato duk wata doka ta Allah wadda Allah ya haramta sai ka zo kana ainihin halarta wa mutane to wannan na daga cikin irin ainihin azaba da Allah zai wa mutum shine kana mutum a juya halittarka ta zama biri ko ta zama alade kamar yadda aka taɓa wa wasu yahudawa waɗanda ainihin suke keta wata doka daga cikin dokar Allah ita ce yin sura na asabar wanda su aka hana su ila yau kiyama har zuwa tashin alkiyama ma'anan Allah ya canza shi ya zama biri ko ya zama alade har tashin kiyama haka zai zauna sun maƙala sa'annan sai annabi sallallahu alaihi sa'annan sai shi malam mai wancan littafi wanda imam a shehu usman ya dauko magana daga gare shi shi al-imam al-haytami daga cikin littafin az-zawajir an an iqtiraf al-kaba'ir sai shi haytami ya ce tambihun ga fadakarwa udda lubsul hariri Kabiratu an sanya sanya Al-Harini yana ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai ko kuma sanya sa alharini daga cikin manya-manyan zunubai ko zahir shine abin da yake a zahiri min a hadisi sahiha as-sadiqa saboda ainihin hadisai waɗanda suka zo dangane da shi sahihai waɗanda suka gabata ma'ana saka hukuncin sa alharini a cikin musulunci a ce laifi ne babba daga cikin manya manyan zunubai to shine abin da yake daidai saboda hadisan da suka inganta waɗanda suka gabata wace as-sadiqa waɗanda suka zo game da shi sanya alharini din Limasi, fiha min zalikal wa'id shadid saboda akwai narkon alkawarin azaba mai tsanani a cikin su to cewa sanya alharini din babban zunubi ne wannan shine daidai sun maƙala sai dai kuma shi haita sai ya ce lakin na jumhura a sai dai mafi yawa daga cikin limaman mu. shi wannan malami ba ne don haka in yace a immatina yana nufin malaman shafi'iyya ala annahu saghira mafi yawa daga cikin malamai na shafi'iyya sun tafi akan cewa a laifi ne karami ba kabira ba yace la'allahum nazaru ila ikhtisasil kabira bima fihi haddu. me yiwa sun dubi cewa abinda ake cewa kabira babban zunubi shine wanda in mutum ya za a tsaye mai da haddi wa marra anna sahiha khilafahu amma dai bayani ya gabata cewa sahihiyar magana shine sabanin abin da suka faɗi ma'ana abin da yake daidai shine sanya alhari ne haramun ne a cikin addinin musulunci falwajhu alladhi la da anhu عند النظر إلى تلك الأحاديث وحدها بأنها ما فيه وعيد شديد الجزم بأن ذلك كبيرة يتي فالوجه الذي لا محيدة fuska ko kuma hukuncin da ya fi tabbata da a tabbatar da shi wanda ba karkata ba kaucewa anhu ba ana hukuncin da ya fi dacewa a yi game da sanya alharini ba tare da an kauce ba inda nazar inda a ila tilkal ahadi in aka kalli waɗancan hadisai wa haddiha da kuma iyakan yadda ainihin waɗannan hadisai suke bi annaha ma fihi wa'idun shadidun kan cewa waɗannan hadisai akwai narko mai tsanani ga wanda ya sanya alharini, to abin da fi dacewa aljazmu bi anna zalika kabiratun ai hukunci da cewa sanya alharini babban zunubi ne ومن من اختار ذلك الجلال البلقيني yace daga cikin malaman da suka zaɓa haka akwai Jalaluddin al-Balqini wa da kuma ainihin wasu malaman ma daban wa ilaihi yumilu imamul haramain imamul haramain shi ma ya karkata ga wannan magana ma'ana daga cikin malaman shafiya waɗannan manya-manyan malamai guda biyu da waɗansu daban ma sun tabbatar da cewa sanya alhari ne haramun ne saboda haka waɗanda suka ce sanya alharini makaruhi ne ba dace ba haza kulluhu fi ghairi jihad shehu ya ce wannan hukuncin fa duk ana magana ne a inda ba jihadi ba sanya alhari ne kawai haka a yau da kullum ba a wurin jihadi ba wa amma lubsuhu fil jihadi amma dangane da hukuncin sanya alhari ne a cikin jihadi fa sai ce fa haramun aidan alal mashhur shahararriyar magana a cikin mazhabin malikiya har wa yau shine cewa haramun ne a sanya alhari ne a lokacin da za a tafi jihadi قال عبد الباقي في شرح المختصر عند قول المصنف عبد الباقي يا فدي عند ما مختصر كيف cewa wa'asa wanda ya sanya alharini ya saba wa Allah wa sahhat illa bi hariran amma kuma sallar shi ta inganta in ya sanya alharini amma ya saba wa Allah to da Abdul Baqi ya zo sharhin wannan magana sai ce ya haramu lubsul harir haramun ne mutum ya sanya alharini li hikkatin aw fi jihadin saboda hikka kirki ya fito mishi ko kuma ainihin saboda jihadi alal mashhuri ga shahararriyar magana in kirki ya fito wa mutum saboda malikiya ma'ana wasu daga cikin su ba su wancan hadisin wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da izini ga su abdurrahman da su zubairu akan su sanya jihadi ba ai su sanya alharini eh, saboda kirki da ya fito musu a wurin jihadi sai suka ɗauka cewa ko dai wannan hukunci an shafe shi ko kuma wannan kususiya ce waɗannan sahabban ne kawai ya halatta su sa in ka ɗauki littafin tibbin nabawi na ibn al za ka ga cikakken bayani insha Allah amma sahihiyar magana shine inda larura ta jihadi kamar yadda za mu ji ko kuma da ainihin larura kirki ya fito wa mutum zai iya sanya jihadi amma sai ce ibn al-qasim annahu qawlu ibn al-qasim wa riwayatuhu an malik don haka ibn al-qasim ya faɗi cewa sanya alharini ko saboda jihadi ko saboda ainihin kirki da ya fito wa mutum haramun ne shi haka dan qasim ya faɗi haka kuma shi dan qasim ya ruwaito daga imamu malik khilafan ibn habib fi fil awwal amma wannan ya saba wa ibnu habib game da matsala ta farko Shi ne sanya alharini saboda kirki ibnu habib yana ganin cewa ya halatta a sanya ainihin alharini saboda kirki amma bai halatta a sanya daga jihadi ba shi ma haka ya ruwaito daga imam malik wal ibn al majishun kuma wannan magana ta saba wa ibn al majishun fi dangane da matsala ta biyu ibn al majishun shi kuma yace imam malik ya ce idan a halin jihadi ne za a iya sanya alharini amma saboda kirki ba za a iya sawa ba ibnu habib ya ce a'a imam malik ya ce idan saboda kirki ne za a iya sawa amma idan saboda jihadi ne ba za a iya sawa ba ibnu qasim ya ce imam malik ya ce ko saboda kirki ko saboda jihadi ba za a iya sawa ba maganganu guda uku daga almajiran malami daya to wanne za a dauka sai a dubi wanne daidai da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine abin dauka su suka fi dacewa a jingina ga shi kanshi imam malik saboda imamu malik hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bi ba ra'ayoyin shi ba mu'allilan lahu bi anna fihi al-mubaha ya kawo dalili akan cewa domin sanya alharini akwai alfahari a ciki wal irhabu fil akwai alfahari in an sa ma'ana wannan zai razana kafirai saboda kafirai za su ga kwarjinin musulmi sannan kuma wal irhabu fil akwai ainihin firgita kafirai a wajen yaki wa bi annahu yaqi inda al min al-nabli sannan kuma shi ainihin alharini in an sanya shi yana tange wanda ya sanya shi daga ainihin kibiya in an harbo ka da kibiya kibiya ba ta huda shi da ma'ana ya zama kamar kibiya proof kenan ko ya zama kibiya proof ba bullet proof ba wa gairi da kibiya da wani abun duk ba su ainihin huda alharini inda adam sila ga wanda yake bai da makami wanda bai da makami ana harbo shi bai da makamin da zai kare kanshi bai da makamin da zai je doke wannan da yake harbo shi to in yana sanye da alharini da harbin da za a yi mishi da kibiya ba zai ratsa shi ba har ya kai ga wanda yake harbin shi din ko ya rintabe shi da kokowa ko makamancin haka wannan duk a yaki ne irin na da amma yaki irin na yanzu da yake da bindiga to alharini ba zai aiki ba sai dai ko ka sa bullet proof kuma ka kawo bindiga ka rike kawai amma dan ka sa bullet proof shi ma baka da bindiga sai a buge kafa ka a karya ka in yaso sai a zo a cire riga a sanaki a harbi kirjin ka a fasa ka to sai ce wa ajazahu fihi jama'atun min as-sahaba wa tabi'ina amma wasu jama'a daga cikin sahabbai da tabi'ai sun ce ya halatta a sanya alharini fihi a cikin jihadi wa qala bihi abdul hakam abdul hakam ma ya bada fatawa akan haka daga cikin malaman malikiya wa haka ibn sha'ban an maliki ibn sha'ban ma ya ruwaito wannan daga imamu malik min riwayati isa ta hanyar riwayar isa an ibn al-qasim daga ibn al-qasim kaga shi kanshi ibn al-qasim ma'ana ya ruwaito maganganu biyu daga imam malik wani wurin yace imam malik ya halatta cewa za a sanya alhari ne a wurin jihadi wani wurin yace a ko wurin jihadi ko saboda kirki bai halatta a sa ba to sai aka samu riwayar ibn sha'ban wanda yake ruwaito ta ta hanyar isa shi kuma isa daga ibn al-qasim ibn al-qasim daga imam malik sai ta nuna cewa a'a ya halatta za a sanya alhari ne a halin jihadi wannan riwaya ita ce daidai da riwaya ibn al-majishuna kenan wa tasara ibn al-jallabi ala al-jawazi fihi ma amma ibn al-jallab ya takaito akan cewa ya halatta a sanya ainihin wato harir al-hariri a halin jihadi da kuma ainihin halin kirki ma'ana a waɗannan halaye guda biyu ya halatta a sa amma saɓanin haka fa to bai halatta a sa ba sai malam ya ce wa huwa badihun amma wannan ra'ayi ainihin ra'ayi ne mai rauni intaha bayani ya kare waɗannan maganganu shehu usman zai ka kawo maka maganganu ƙarshe sai zo zai zaɓa maka wadda take daidai ce wa qala ibn al-arab fil ahkam yace ibn al-arab ya faɗi a cikin ahkamul qur'an yace wa fil hariri tis'atu aqwali akwai maganganu tara da malamai suka yi dangane da hukuncin sanya al-hariri al-awwal hukunci na farko muharramun ala rijal cewa alharini haramun ne mazaje su sa shi bi kulli hali a kowane hali mazaje haramun ne su sanya alharini asani magana ta biyu muharramun cewa alharini haramun ne illa fil harbi sai dai a halin yaki Salisu magana ta uku muharramun illa fil safari cewa alharini haramun ne a sa sai dai a halin tafiya in mutum tafiya ta kama shi zai iya sawa <coughs> arabi magana ta hudu muharram cewa alharini haramun ne illa fil maradi sai dai a halin rashin lafiya kal hikka kama ainihin kirki in ya fito wa mutum za mu bayanin yadda ainihin yaya za a yi kirki ya zama shine maganin shi kuma ya zama sanya alharini alkhamisa magana alkhamis magana ta biyar muharramun illa fil ghazwi wasu suka haramun ne a sanya alharini sai dai a halin yaki السادس نشد مباح بكل حال wasu suka ce kowane hali ya halatta a sanya ainihin alhali asabi'u na bakwai muharramun suka ce alhari ne haramun ne illa kal alali sai dai in za a sashi kamar ɗan dan da za ado da su haka a riga tsalle tsalle haka kamar a sashi kamar girman lemu haka ko kuma gwargwadon kamar ainihin fadin inci biyu ko makamantan haka asamin magana ta takwas ce muharramun alal rijali wan nisa wasu suka ce da maza da mata haramun ne su sanya alharini attasu magana ta tara muharramun lubusuhu duna firashihi wasu suka ce sashi haramun ne amma shimfiɗa shi to ya halatta intaha waɗannan maganganu sun kare daga ibn al-arabi ma'ana dangane da me hukuncin alhari ne a musulunci kaji sai da aka yi waɗannan maganganu guda tara to amma sai shehu usman ya ce qultu fal mashhuru magana wadda take shahararriya al mu'tamad min hadhihi al aqwal wadda za a zaba a aiki da ita daga cikin waɗannan maganganu guda tara anna khalis al harir cewa alharini tsantsa harini wanda ba a cuɗanya shi da komai ba ya harumu ala rijal haramun ne maza su sa ya harumu ala rajuli haramun ne ainihin namiji ya sa lubusuhu haramun ne namiji ya sa walau jihadi ko da a cikin jihadi wal jihafun bihi ko da ya lulluɓa da shi ko ya riga da shi haramun ne ko ya lulluɓa da shi haramun ne war rukubi alaihi ko kuma ya shimfiɗa a kan shi kamar ya shimfiɗa shi akan ainihin dabba shi ya rinka zama wal julusu alaihi ko kuma ya shimfiɗa shi kamar ya sallah a kai, ko kuma dan ya zauna a ƙasa walau bi ha'ilin ko da wani abu ainihin a tsakani ma'ana ya kawo alharini ya sa sannan ya kawo da duma ya sa to aka ce duk da haka ainihin haramun ne kamalil maziri wa Iyaz, haka imamul maziri ya faɗi da kuma alkali iyas almaliki illa ala sabili taba li zawjatihi sai dai fa in yana jin hukuncin matar shi mace ya halatta ta shimfiɗa alharini to mace ce sai ta shimfiɗa alharini ko kuma ainihin sai zama tana rufa da ta ita matarka to dan sanyi ya kama ka ka ɗauko ka sa asali ba ka shi dan kai ka mallaka ba ne dan ita ne amma sai bukata ta sa sai ka ɗauko sai ta amfani da shi to aka ce babu laifi akan haka ko mun gane sa'annan sai shehu ya ce wa fi zuhuratin wardiya a cikin littafin zuhuratin wardiya malamin ya ce walis salati wal ulama da sahabbai da tabi'ai da sauran malamai da suka biyo bayan su khilafun fil hariri in yi sabani game da ainihin alharimi fakila haramun ala rijali wan nisa wasu malamai suka ce da maza da mata haramun ne su sanya alharini wakila makaruhun lahum a wasu kuma suka ce a'a da maza da mata makaruhi ne su sa wakila mubahun lahum wasu kuma suka ce da maza da mata ya halatta su sa kaji maganganu uku wa sahihu mazhabu malik sahihiyar magana ya inji shehu usman ya ce ko kuma inji shi wancan mai littafi a zuhuratul wardiya ya ce abinda imamu malik ya ce kai wa jumhurul fuqaha da kuma mafi yawanci daga malaman fiqhu annahu cewa shi alharini halalun lin nisa ya halatta mata su sa haramun alal rijal amma maza haramun ne su sa mata halal su sa maza haramun su sa wannan magana ita ce daidai ita imam malik da sauran malamai suke akai kuma ita ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala ibn juzayyin fil qawanin ibn juzayyin ya faɗi cikin littafin shi al qawanin al fiqhiyya yace wa amar rijal amma su mazaje fa yahrumu alaihim al harim haramun ne su sanya al harimi wa zahabu da kuma zinari alal jumla a dunkule a takaice haramun ne maza su sanya alharini haramun ne ainihin maza su sanya zinari sun maƙala sannan sai malam ya ce wa a jaza ibn al-qasim an min huraya ibn al ya ce babu laifi a yi tuta ta ainihin alharini ma'ana tuta ce wadda yake ta musulunci don an yi da alharini babu komai waɗannan abubuwa jihadi ɗin nan ba shari'a Allah ba ce to jihadi ko da yake shari'a Allah amma ba za a ce abin da ka so ka yi saboda ba ka tafi wa Allah aiki ba Allah zai yi fushi da kai idan ka tafi jihadi kuma kana cikin jihadi kana saba mishi shi yasa sai an tattauna tufafin da za ka sanya a jihadi da takalmin da zaka sanya da agogon da zaka sanya da gilas da zaka sanya da biro da zaka yi amfani da shi sai da shari'ar musulunci ta nuna maka iri kaza da iri kaza ya halatta kaza da kaza bai halatta ba saboda zaka tafi neman lada ne wurin Allah kar ka bata ladan ka tun a hanya mun gane wannan ko intaha yake bayani ya kare shehu usmanu Allah ya kara mashi rahma da yarda yake haza kulluhu fi thiyabil harir wannan hukunce hukunce da ake faɗi baki daya ya shafi tufafi ne na alharini wa zahab da kuma ainihin zinari amma sa'iru anwa'i thiyab amma sauran nau'o'i na tufafi fa fa ja'izatun wannan halal ne kasa sauran nau'o'i na tufafi baki daya in banda alharini dama naski na Alkur'ani ya ke kulman man harrama zinatallahi allati a li hali ibada tayyibati min rizq ka ce da su wane ne ya haramta kyawawan tufafi da kuma abinci mai daɗi wanda Allah ya halitta babu wanda ya haramta to manzon Allah da Allah ya sauka mai da wannan aya sai ya ce amma zinare haramun ne maza su sa alhari ne haramun ne maza su sa to sai a tsaya a nan to amma dangane da sauran nau'o'i na tufafi fa da shadda da wagan bari da dukkan nau'o'i na tufafi ya halatta kasa sai dai abin da ka kiyaye shi ne duk tufafin da kaga kafirai ne suke sawa ka da kasa duk tufafin da ya zama mata ne suka takaitu ga waɗannan kaya to kai ka da kasa shikenan mun gane ko amma ba haka ba bayan wannan duk tufafin da kasa wannan ka yi daidai ka ba abin da Allah ya halatta maka ba za a ce ainihin dan ka sanya tufafi mai tsada baka da tsoron Allah ba a tsoron Allah aslan a zuciyarki ina fatan mun gane wannan shi ne sai mana yake kala ahmad zarruq ahmad zarruq ya faɗi sai sharhin a waglisiya a cikin sharhin da yawa littafin al-waglisiya yace istahabba istuhibba lil alim at-tajammul an so malami ya rinka yin ado yana yin gayu ma'ana malama ya rinka takewa ke. mun gane wannan ko eh kada malam ya zauna busu busu haka baki na wari haƙora duk goro ido duk kwansa hula ta yi dauɗa duk ta yi dajiya riga ta hannu ya lalace komai na malam yana wari ba haka ake so ba alamar wannan shi ke nuna yadda addini yake kenan shi yasa kuma yadda na sha faɗa mana wannan yana daga cikin makirci na ainihin kafirai na ka tashi sai a ɗauko malamin arabiya ko kuma malamin islamic studies sai a ɗauko shi shine zai rinka karantarwa sai a zaɓi lokaci yanayi ne mara daɗi sai a kai darasin arabiya ko darasin islamic studies a primary ko a secondary sai zama shine can last period ko kuma next to the last period haka sai a bar shi gashi nan ɗalibai lokacin kansu ya yi zafi rana ta yi zafi sannan malamin gashi bayi da kyan gani in ya zo yana karantar da su ba za su fahimta ba sannan gashi mugu sai rinka dukan 'ya'yan jama'a shi kenan ana saka wa yaran mutane yayya addinin musulunci ana cewa wa ke son ya zama malamin mathematics kowa zai daga hannu wa ke son ya zama malamin arithmetic ko malamin english ko social studies ko science ko menene kowane yaro zai daga hannu amma ana cewa wane ne zai zama malamin arabi sai ga kowa ya sauke hannu duk malamin arabu mu eh sai sai ce dan nan ga malamin arabi ke kan shi ya faki yana ta gudu da da da da da shikenan duk wani abu wanda yake nan na kasa sai a jingina ga malamin arabi shikenan sai aka kashe addinin musulunci bai da kalli bai da haskiya idan jama'a mun gane wannan ko to shine yake ana so malami ya rinka yin ado wa kazal muta'allim haka mai neman ilimi na dalibi kada ɗalibi ya zauna gajaja haka to rashin sa'a aka yi na rasa yadda wannan al'amari ya samu asali ɗalibai na boko su tas amma da su da malamansu amma ɗaliban arabiya da muhammadiyya da malaman da ɗaliban su da dauɗa suke zama kuma ni har yanzu ban ganin da aka ce malami ya zauna da dauɗa ko almajirin ilimi amma kuma kai sai ka rasa yadda abin yake wanda ke koyar da arabiya sai zauna da dauɗa mai koyar da islamic studies da dauɗa mai koyar da boko tsaf ɗalibin boko sassaf almajirin muhammadiyya da Dauda, malam da dauɗa shikenan kamatan tajil bahimatul bahimatul jam'a Allah ya kiyaye to shine sai malam yake cewa la siyama bil abyad musamman ma ana son malamai da ɗalibai su rinka ainihin yawaita sanya fararen kaya min siyab daga cikin tufafi min ghairi mu'adatin li sa'iril alwan amma idan malami yana sanya fararen kaya to kar kuma ya rinka kiyayya yana kusa ko yana suka sauran nau'o'i na tufafi a sauran ma sun halatta amma dai an fi son ya sanya ainihin fari haka ɗalibai an fi son su sanya farare amma kasu suna sukan sauran kaloli mun gane wannan ko to sai ainihin malam yake cewa faqad labisa nabi sallallahu alaihi wa sallam al akhbara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata cewa ya sanya koren tufafi wal ahmar da ja a wani bugu na wannan littafi sai zo wal muhabbir da wanda yake sakaki ne amma yana da tsalle-tsallen jaji-jaji a jikin shi ahmar da muhabbir wanda yake fari ne amma mai dalle dallen ja a jikin shi wal aswad da baki wal asfar da wanda yake fatsa fatse kamar yalo yalo kenan ko kuma ainihin ruwan a mai ruwan goro goro to amma dangane da wannan ya tabbata a cikin sahihi muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sanya kaya waɗanda suke fatsa fase yalo ko kuma ainihin masu ruwan goro malamai kuma jumhurin su suka ce ainihin makaruhi ne to cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata yana sa wannan shine mun bincika da isnadi sahihi ko da'ifi gaskiya ba mu samu ba amma waɗannan kam an samu annabi sallallahu alaihi wasallama yana sawa mun gane wannan ko abin da ya halatta shine mata ya halatta su sanya yalo ko ja ko wani iri amma maza su an takaita musu akan cewa sai dai su sanya waɗannan laununuka amma ban da yalo har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Ali bin Abi Talib ya sawo kaya yalo sai ya ce ice ko uwarka ta baka waɗannan kaya sai ya ce eh sai ya ce to tafi kamar mata da abinta ma'ana mata ya halatta su sa yalo amma maza bai halatta su sa ba illa al-azraq shehu yake sai dai shudaye fa innahu lam yarudda fihi nafyun wala isbat bai tabbata cewa annabi ya hana sawa ba kuma bai tabbata cewa annabi ya tabbatai a sa ba a to in haka ne ashe yana nan a ya halatta a sake tunda bai kore ba bai ce kada a sa ba bai kuma shi sa ba to amma ai an samu wasu sun sa kenan to babu laifi in mutum ya bukatu ya sa ta wannan bayanin ya tare to sai shehu ya ce haza kulluhu ma lam yakun libasan yaqtasu bil waɗannan tufafi fa da ake magana dukkan su ana magana tufafin da ba su keɓanta da kafirai bane kawai ka zinnar kamar zinnar shine ainihin janjami fa inna lubsahu haramun sanya janjami haramun ne la haula wala quwwata illa billah amma yanzu ga wai ayyan musulmi sun sa ni na rasa irin wannan addini jama'a wallahi na rasa irin wannan addini wai dan musulmi wai sai sa janjali jama'a la ilaha allah janjali malam baka san janjali ba inna lillahi wa inna ilaihi kai ma san ba kai ma ba Kano bane ko <laughs> janjani in kiristoci suka sa kaya ba su ganin suna kawo wata kamara su sa a tsakiya to shine shehu yace sanya wannan haramun bal kufurun kai ma kafirci ne wannan ba haula wala quwwata illa billah kuma sai a ce ana son shehu Usman a kasar nan to wasu irin soyayya kenan jama'a ma'ana ana son shehu usman ba a karanta abin da ya rubuta ba ƴaƴan jama'a sun zo suna kiɗa-kiɗa wannan kiɗan manziri da ƴaƴa suka tashi suna yi na farko dai ko da iyayensu da ke kafa hujja da cewa su a basu akan abin da suka gada iyaye da kakanni babu wanda ya tashi daga gidan kubanci da manziri ko akwai to a ina aka samu kiɗan manziri daga nan za ku gane cewa mutanen nan ba su ƙaunar Allah ko misali zarrafi dan in dai sabon abu ne wanda ba su sani ba suke kyama ya kamata su faɗa da ƴaƴansu wurjanjan akan kiɗan mandiri da suke tunda kiɗan mandirin nan ba addinin iyayensu da kakanninsu bane amma sai su zo su ne a masallatansu sai su shiru sai su zo suna a gidaje shi kenan sai su shiru amma an kace a zo abu Allah abu manzon Allah sai a ce kai laifi dan Allah jama'a ba za su binciki imanin su ba ita ce a zo a bi manzan Allah sallallahu alaihi sallama shi kenan kai laifi duk wani mutum wai ka muna na mishi rai in dai ba mai kaunar manzan Allah ba amma da za ka ɗaga tutar bid'a kenan sai a taru ai ta tafi ai ta goyon ba ana lika fasa ana yabawa ai alhamdulillah ma dalla ma dalla mu kalli irin wannan bata jama'a imamu shafi ya karanta hadisi wata rana duk wanda yake da littafin miftahul janna fil ihtijaj bis sunna na imamu suyuti imam shafi wata ran yana zaune sai karanta hadisi sai wani yace a'a ala fata malam ka yadda da wannan hadisin Yake ka in karanta annabi ya ce ka ce na yadda ko ban yadda ba yace ka ganni na fito daga coci ne da zanjani a kwankwaso na yace a. ma'ana alama ce ta yan coci duk wanda yake da littafin askari da sauran tafanmu na ku ka karanta aka ce in aka kafa gwamnati ta musulunci za a rinka ainihin umarnin kafirai duk adan da kafiri ya sai a umarce shi sai ya kawo jandali sai ya daura in dai zai zauna a ƙasar musulmi dan da an ganshi a ce haula min ashabin nar kenan nan alama yan wuta kenan mun fahimci wannan da kyau ko to Allah ya shiryar da mu to shine ainihin sai Shehu Usmanu Allah ya ji kanshi yace kazinnar kama ainihin wato sanya janjani fa inna lubsuhu haramun sanya janjani dai haramun ne bal kufurun Yake kai kafirki ne ma ala zahiri kalami sahibul muktasar sun an bi zahirin magana da mai muktasar ya faɗi an gane ko hakan ka dauki littafin ittiza'u siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim za ga cikakken bayani na Sheikhul Islam Ibn dangane da daura jangali da makamantansu ma'ana zahirin magana mai muktasar tana nuna cewa ai ma sanya janjani din ya fi karfin haramun ya kai kafirci to za a zo a tattauna wannan matsala insha Allah qala abu abdullahi ibn marzuq fi sharhihi inda qawlihi abu abdullahi ibn marzuq ya faɗi a cikin sharhin da yawa muktasar inda mai ainihin muktasar yake cewa wanda busu zinna da kuma sanya janjami haramun ne yake zahiru kalamil musannif a zahirin maganar mai muktasar anna shidda zinnar wahadahu ya tabammanu kufura sanya shi kanshi janjami yana tattaro cewa kafirci ne wa zahiru ma fi shifa amma a zahirin abin da ya zo a cikin littafin ashifa shifa na alqazi iyad anna zalika ma almashi ila alkana'isi in mutum ya sanya janjali bai zama kafiri ba sai in an ga ya tafi coci tukuna wa ma fi shifa aula sai shehu ya ce to abin da ke cikin ainihin a shifa shi ya fi dacewa da ɗauka ma'ana sanya janjali ɗin haramun ne amma in mutum aka ga ya sa janjali kuma ya tafi coci to sai ya zama kafiri ala ayyi halin dai mai sanya janjali mafi karancin hukuncin shi menene fasiki akalla kenan wa qala aiban kuma mutane suna tsoron mishan amma kuma ga mishan sun haifi mishan da cikin sun shi oh la ilaha illallah dama manzo Allah yake man ya ish minkum duk wanda ya tsawon rai fasa ya ilafan tafira, zai ga canje canje masu yawa Allah ya samu wani irin zamani wanda kida ya zama addini kida ya zama addini wai kuma wai a samu wai waɗanda ke da'awan malanta wai su suna kare kida la ilaha illallah wanda yake na rantse da Allah ko a zamanin da da ba a yin karatu da ake tuhuma mutanen da suna zaune da ka idan makaɗa suka jin faro gidan malamai ya ake yi sai kowa ya ɗaga ainihin gangan shi sai a saurara kenan wai an zo gidan malamai kowa ya kira takalmin shi ya ɗaga gangan shi sai a wuce ba a kiɗa a wuce gidan malamai da kiɗa amma wai yanzu Allah ya kawo mu zamanin da wai kiɗa ya zama addini to wai ƙarin bakin cikin makaci wai sai a ce wai a'a a gangar Allah ce wai gangar Allah ce saboda Allah kamar sarakunan maguzawa haka kuka ɗauki Allah a ce gangar sarkin kaza gangar sarkin kaza ai Allah ba da wata ganga Allah alqur'ani yake da shi duk kwanciyar hankali da natsuwar zuciya in kana so ka ce wai sai ka yi kiɗa sannan zuciyarka za ta natsu sannan hankalinka zai kwanta a'a Allah ya ce alladina amanu wa taqma innu qulubuhum bi dhikrillah waɗanda suka yi imani da Allah zukatansu suna natsuwa in ana karanta alqur'ani sai Allah ya ala bi zikrillah innal qulub ambaton Allah shine ne alqur'ani to shine in an yi zukata suke natsuwa amma duk wanda ka ji ya ce wai sai an kiɗa manjiri an yi rawa an yi juya sannan wai zuciyar shi za ta samu natsuwa IbnulHaji a cikin madkhal yace wannan zindiki ne fasiki ne wannan babu inda za a kiɗa ya zama addini babu inda kiɗa zai shigo cikin addinin musulunci wa qala aidan har yau wannan malami yace inna dilalata hadha al-fi'l ala al-kufr da'ifa kafa hujja akan cewa aikata ainihin sanya janjani cewa kafirci ne kai tsaye yace to wannan magana ce mai rauni li imkani ikhtiyarihi tilka al-lubsa li ma'ana ghayr al-kufr dan ta iya wa ya zabi kawai ya daura ne ba da nufin kafirci ba fala budda min dalilin akar ma'aha don haka in har za a ce sanya jan dalilin ya zama kafirci to sai an samu wani dalili da za a ainihin tabbatar da kafircin haramci dai za a samu dalilin da zai tabbatar amma hada haramcin da kafirci kuma ba ya ce to sai an samu dalili abinda wannan mai sharhin muktasar ya faɗi kenan amma shi ne muktasar zahirin abin da ya ce to sanyawar ma kafirci قال الخرش عند قوله وشد زنار karshe da ya zo wurin da mai muktasar ya ce sanya janjali sai ya ce wa misluhu fi'lu kulli shay'in misalin wannan shine aikata duk wani abu mai ma yahtassu bi kufa wanda yake ainihin ado ne irin na kafirai su kadai wala budda an yanzamma ila zalika almashi ila alkanisa wa ba zai yiwu daga an ga mutum ya sanya ainihin janjami a cikin ba sai in ya hada da tafiya zuwa coci tukuna da makamantan haka ko a ga ainihin ya fito yana tafiya tare da kiristoci ko da makamancin haka to sai a ce ya zama kafiri amma in an ga ya sa kawai to sai a ce wannan fasiki ne shikenan sai ka ɗauko hukuncin mai ahadari sai ce fa jibu hijrani sai zama wajibi ka kaurace mai ke وقيل أيضا بما إذا Alahu fi biladil Islam. sannan kuma an kayyada cewa sai in ya aikata wannan ne a ƙasa wadda take ta musulunci ma'ana a cikin ƙasar musulunci ce sai mutum ya zo yana sa janjani yana yawo da shi intaha bayanin da aka ɗauko daga cikin wannan sharhi na muktasar alkharshi ya kare wa fi nasimin riyab sharhi shifa a cikin nasimin riyab sharhi ne na ashifa inda qaulil musannif inda shine ashifa yace wa tazyin bi zayyihim da kuma sanya ainihin yin ado da irin adon kafirai ay at-tahalli bi hulliyatihim bi hulliyatihim yin ado da irin kayan ado na kafirai wa talabbus biha da kuma sa su wa abinda ake nufi da ado al zahira bi libasin wa nahwihi mutum yayi wata shiga wadda take ta sarari ta hanyar sanya tufafi ko kuma wani abu makamancin haka bil munasaba yana da kyau ainihin in mun gama wannan fasli insha Allah kamar yadda muka alƙawarin zamu yi wani bayani can sai mu shigar da wannan bayani duk wata shiga wadda take ta kafirai ce to an haramta wa ainihin musulmi su yi wannan ko ta tufafi ko makamantan wannan sai ce wa zunanir jam'u zinnar zunanir din ne yace to jam'i ne na zinnar wa huwa hizamul lin nasara wata wani majanyi ne na kiristoci ya shidduna wanda suke sa shi fi awsatihim a tsakiyarsu wa huwa amrun yahtassu bihim wannan ado ne al'amari ne wanda yake su kadai aka san suna sawa wa yashtaritu alaihim kuma in an kafa gwamnati ta musulunci za a kafa musu sharadi cewa su rinka sa shi li yatamayyazu bihi anil muslimina dan su bambanta a gane su kafirai ne ga kuma ainihin musulmi wa qad kana zalika ma'rufan fi sadr al-awwal da haka ake a cikin farkon al'amarin musulunci fa khabusa libsu zayyil kuffar sai ainihin sanya tufafi na kafirai sai ya munana musulmi ko ina sai ka samu musulmi suna ainihin sanya tufafi na kafirai da a farkon musulunci musulmi da kafirai duk tufafi suke sa na musulmi to in kafirai suka sanya tufafin musulmi sai a shar'anta musu cewa sai sun kawo wannan janjali sun daura to daga karshe sai kuma musulmi suka fitina da sanya tufafi na ainihin kafirai to malam yake yin haka haramun ne sawa'un kala daral harbi aula ko a kasar da ake yaki da kafirai ne ko kuma a kasar da take a'a ta musulmi ce to haramun ne ainihin shi musulmi ya dauki tufafi na kafirai ya sa wa in kana bi niyyatin rida bi dinihi ko da niyyar ya yarda da addinin su ne shi yasa yasa su fasi irin nasu awul maili ilaihi ko kuma yana neman ya karkata zuwa ga addinin su shi yasa yasa aw tahawunan bil islami ko kuma yasa ne dan ya ainihin wato wulakanta musulunci to kafara in yi haka ya zama kafiri wa illa in kuwa ba da wannan nufi bane ya dai sanya tufafi ne kawai na kafirai haka su dandan yana sha'awa ba wai dan yana nufin shiga addinin kafirai ba ko dan yana nufin wulakanta addinin musulunci ko dan yana nufin ya karkata ya koma addinin kafirai to ba zai zama kafiri ba sai zai zama fasiki intaha wannan ainihin faslin ya kare to bayanin da muka ce za mu shi ne <clears throat> tun farko <clears throat> dangane da ainihin hukuncin sanya alharini da aka ce ga mutumin da yake da kirki annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka je jihadi sai wasu sahabban shi guda biyu sai suka kamu da ainihin ciwon kirki ya fito musu sai annabi ya ce su sanya alharini da malamai suka bincika sai aka gano wanne sirri ne idan kirki ya kama mutum ko kazuwa ko makamantan haka idan ya kawo alharini ya sa sai wannan ainihin kirki ko kazuwa sai ya warke sai aka ce asalin duk inda ka ga mutum kirki ya kama shi a jika to akwai wata nau'i na ainihin tsutsa ita ce ta cije shi ko wani nau'i na ƙwaro idan ya cije shi sai wannan jikin shi duk sai kamu da kirki haka to akwai kuma wata tsutsa wadda ita ce take yi kashin ne wannan tsutsa da ke yi kashin ne ita kuma tana kama wancan ƙwaro ko wancan tsutsa da ke cizon mutum ya ainihin kamu da ciwon kirki ita wannan tsutsa mai kashin alharini tana ainihin cinye wancan kwaron to kasancewar tun lokacin da suke da rai wannan tsutsa da ke kashin alharini tana hallaka wannan tsutsa da ke cizon mutum ya kamu da kirki to in ta riga ta cije ka ka kamu da ainihin wannan kirki din in aka ɗauko alharini wanda yake kashi ne na wannan tsutsa da ke cinye wancan in ka sa a jika wannan kashin zai yi maganin wannan alharinin zai yi maganin wannan cizon da wannan dafin da wannan tsutsar ta sa maka. ko mun gane yadda alaka take ma'ana tun suna da rai akwai alaka tsakanin wannan na hallaka wannan to haka madda din su ma kashin wannan yana kashe dafin wannan <coughs> ko mun fahimci wannan kamar daga cikin dabbobi masu cizo din nan kunama da za ta ciji mutum ko ta harbi mutum sai a kama ta sai a tsaga cikin ta sai a kifa a daidai wurin da ke harbi din ko maki ya harbi mutum sai a kama shi a tsaga sai a kifa shi kenan jafin zai faɗi insha Allah ma'ana akwai alaka tsakanin su tun suna dare wannan yana halaka wannan wannan yana halaka wannan to shi yasa in kirki ya kama mutum mutum ya kawo wannan riga da ne ya sa sai ya samu sauki to wannan kenan dangane da magana koyi da shehu usmani ya da kafirai da shiga irin tasu malamai sun yi maganganu da dama ɗaya bayan ɗaya dangane da koyi da kafirai din nan a ƙashin gaskiya ba daidai bane musulmi su dawo suna shiga irin ta kafirai ko wajen tufafinsu ko kuma wajen ainihin wani yanayi da za su bayyana daga cikin shi manzo Allah sallallahu alaihi sallam a ran ya fito sai ya ga ainihin wasu sun sanya tufafi irin na kafirai sai yake musu ya ce ku daina ainihin sanya tufafi na kafirai don duk wanda ya sanya tufafi irin na kafirai to shi ma ya zama ɗaya daga cikin su to imamu sanani a cikin subul salam yace wasu malamai suka ce wanda ya sanya tufafin kafirai daga sawa ya zama kafiri yace wannan magana ita ce daidai wasu kuma suka ce a sai in yayi nufin ainihin kamar waɗannan sharuɗa da aka kawo sai in yayi nufin karfafa kafirai ko kuma kyama addinin musulunci ko makamantan haka kaga dai ala ayyi halin ana nuna maka kenan cewa bai halatta ainihin ka ba don a zahiri dai manzo Allah ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu shi yasa haramun ne duk abin da ya zama kafirai ne suke sawa kai ka kawo ka sashi to haka ɗabi'a da mutane suka ɗauka na barin farce yanzu a zamani musamman samari da 'yan mata sai su mafarki zako zako to wannan haramun ne mun gane wannan ko in ka dauki littafin adabu bi fafi sunnatul mutahhara za ka ga wannan haramun ne mutum ya bafarkin shi ya zako zako haka da yanke shi sannan kuma jamfarki da mata suke sawa shi ma wannan haramun ne duk aiki ne irin na kafirai mun gane wannan ko sannan har wa yau tufafi wajen ainihin tufafi sai ka kalli waɗanne irin tufafi ne wanda in mutum ya sa ana ganin shi za a ga cewa wani ya sanya tufafi irin na kafire? suka kauce waɗannan tufafi dan ka kubuta da imaninka da kuma aƙidarka don kar ka tashi a ranar alkiyama Allah ya saka ka ainihin ka tashi tare da su kaga yi asara ina fatan mun gane a cikin tufafi na musulmi akwai waɗanda yake na dattawa in kai dattijo ne in ma yaro ne kake sha'awar shigar dattawa akwai akwai tufafin da yake na matasa ne kuma kana sha'awa sai ka je a dinka maka na ainihin musulunci wannan shine abin da yake daidai ya kubutar da imaninka da kuma ka. mun gane wannan ko amma musulmi su je suna ainihin yin shishigi akan al'amuran da yake ba nasu ba wannan mummunan abu ne sannan mai littafin tuhufatul arus yayi magana dangane da ainihin kona gashi da mata suke a wannan zamani yake kona gashi din nan da ake yi ko a sa soda ko a sa mai ko kuma a sa inji ya dafa gashi yake duk wannan abu haramun ne saboda asalin shi koyi ne da kafirai sannan kuma canji ne canza halitta Allah ne ko mace ta yi wa mijinta ko kuma ba wai wa mijinta ba ma'ana alal itlaqi ko a wani hali haramun ne mace ta yi irin wannan abu sannan kuma bayan ya gama wannan bayani sai fara kawo irin illolin da yake biyo bayan matar da take irin wannan kone-konen gashi yace ki sani da cewa jikinki duk inda kika duba zaki ga akwai gashi to wannan gashi na jikinki baki ɗaya suna da zumunci da junansu duk sanda kika sanya wannan ainihin gashi kika kona shi ko ta hanyar sanya soda ko kuma hanyar ainihin mai ko kuma hanyar ainihin kona shi da wuta da sauran abubuwa makamancin haka yake duk inda gashin ki yake duk inda gashi yake a jikin ki zai ainihin harbu idan ya harbu shikenan zai ainihin harbu ki. sai ki zama kamar mai yin shafa shafen mai a jikin ta na canza fata duk ran da ɗinki ya kama likita zai miki ɗinki duk inda ainihin aka zo ɗinki ɗin nan sai ya siffanta da cewa fata jikinta za ta rinka yagewa kamar jikakkiyar takarda a ce ana so a ɗinke ta takarda jikakkiya a ce ana so a dinke wannan da wannan a haɗa wannan baki da wannan ki saboda haka wajibi ne matan musu su kauce waɗannan abubuwa ki yi kitso ki yi kunshi ki samu man shafa ba ko jallin ko wani mai mai kanshi ki shafa kyale-kyale waɗannan ki kauce musu in ko ba haka ba za ki tashi ki a asara tun anan duniya haka kuma a lahira kowa dai ya ga irin yadda mata suke ainihin karewa masu irin waɗannan shafe-shafe tun anan duniya wa kuma ya san makomarsu da irin ainihin azabar da bala'i da za su zama da shi a ranar gobe su kiyama to zai mu ce Allah ya tsare mu ya tsare matanmu da ƴaƴayenmu da kuma ainihin duk wasu ƴan uwan musulmi ke ɗaya Allah ya shirya da mu a nan za mu kwana insha Allah ta'ala sai kuma gobe Allah ya kai mu shi ma za mu zo za mu karatun wannan littafin insha Allah sallu ala nabi Allah ya yafe mana kurakuran mu marasa lafiya daga cikin musulmi maza da mata yara da manya Allah ya ba su lafiya waɗanda suka riga mu lahira da imani Allah ya ji kansu Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai waɗanda ba su da lafiya suke kwance a gidaje ko asibitoci muna roƙon Allah ya ba su lafiya waɗanda suke neman a taya su addu'a akan ƴaƴansu ko kuma mataye da ke neman a taya su addu'a akan mazajensu ko kuma mazaje akan matayensu muna roƙon Allah ya shiryar da mu hanyar da annabi da sahabbai suka tafi akai rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان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 muna karatun littafin bayanin wujubin hijira alal ibad na shehu usman mujaddadi allah ya ji kanshi da mahaifan shi da malaman shi baki daya a yau sai ce alfaslu salis wal ishirun fasli na ashirin da uku fi hukumi tahliyati alatil harbi bizbahabi game da hukuncin yi wa kayan yaki ado da zinare wal fidda da azurfa fil jihadi a lokacin jihadi ma'ana ya halatta kai wa bindigar ka ado da zinare ko ko da azurfa ko makamantan haka sai ya ce billahi tawfiq ina mai neman dacewa a wurin Allah sai in ce inna tahliyata alatil harbi ghayra sayfi bizahab wal fidda yi wa kayan yaki ado da zinare da azurfa kayan yakin da ba su hada da takobi ba muharrama haramun ne fi mashhuril mazhab a cikin shahararren magana a cikin mazhabin malikiya walau fil jihadi ko da a cikin jihadi ne ma'ana dukkan sauran nau'o'in kayan yaƙi bindiga da mashi da kibiyoyi da makamantansu haramun ne a yi musu ado da zinare ko azurfa sai dai takobi shi ya halatta shine bayanin da shehu yake yi sai ce wa fil a cikin muktasar na shehu khalil ya ce wa haruma isti'malu zakarin muhallan an haramta wa namiji ya yi amfani da kaya wanda yake ainihin an yi mishi ado da zinari walau min taqa ko da wannan ainihin wato abu kamar bel da makamantan haka ko ɗamara wadda za a ɗaura a wurin yaƙi ko kuma bel da makamantan haka to an hana kamar kan bel a yi shi da zinari to an hana wannan shine min taqa wa alati harb da kuma kayan yaƙi duk an haramta a yi su musu ado da zinari قال الخرشي في هذا mahalli sai harshi wanda ya sharhin muktasar da ya zo wannan wurin sai ya ce ai ya harumu haliyatul mintaqa haramun ne a yi wa bel ko kuma ɗamara ado da zinari wa alatul harbi da kuma ainihin wato kayan yaƙi alal mashuhuri ga ainihin shahararriyar magana a cikin mazhabin malikiya sawa'un kana ma yuttaqa bihi wannan abu wanda aka ce an haramta a yi mishi ado da zinari in dai kayan yaƙi ne to an haramta wannan abu ko da abin da ake kariya da shi ne kattur kamar garkuwa au ma yudaribu bihi ko kuma abin da ake kai bugu da shi ko kuma ainihin ake suka karrumsi kamar mashi dukkan su ba a yi musu ado da zinari wasikin da wuka aw yurkabu bihi kattur ko kuma abin da ainihin ake hawa a kan shi a ɗora wani abu sai a sai a ɗora shi akan wani abu sai a hau yake kamar sirdi warrikab ko kuma shi kanshi abin hawa ɗin dukkan su waɗannan ba a musu ainihin ado da zinari tare da cewa jihadi ka tafi da addinin Allah amma ba zai halatta gare ka kuma ko da addinin Allah za ka taimakawa ba ka je kana aikata abin da bai halatta ba au yusta'anu bihi alal furs ko kuma ainihin abin da za a zai taimake ka wajen ka ji daɗin hawan doki lijam kamar linzami dukkan su waɗannan ba a musu ado da zinari da makamantan haka wa inda qawlihi sai malam karshi wanda ya sharhin muktasar da ya zo daidai inda mai muktasar ya ce illal mushafa wasai sai dai alkur'ani shi wannan babu laifi za a iya yi mishi ainihin ado da zinari ko kuma ainihin takobi to su kam ya halatta sai a yi ado da zinari ai ya juzu isti'malu saif al-muhalla wal-fidda yace ya halatta a yi amfani da takobin da aka yi mishi ado da zinari da azurfa sawa'un ittasalatil kulliya ka qabbatihi aw infasalat yace wannan ainihin wato zinare da aka yi wa takobi ado da shi ko da ya rike iyakar wurin rike takobin ne ya halatta a infasalat ko ku ainihin wato bai kai ya wuce iya markin kamar ya tafi ya ya taba ainihin iyakar fadin ita kanta takobi din wajen kaifin ma'ana garin naɗewa? sai ya zama an yi ado har an naɗe ya fara shigo cikin kaifin ko kuma wajen kudan takobi ɗin, da aka yi kudan sai a zo sai a kewaye shi sai a yi mishi ado da zinare ya ce to duk wannan ainihin babu laifi sai ce ka zamdihi kamar in ya kai wajen kube in shi ainihin adon da zinare ya kai wajen kube babu laifi liwurudi sunna bil jawazi saboda sunna ta zo ta nuna babu laifi idan an yi wa takobi ado da ainihin zinare la li annahu a'zamu alatil harbi ba wai saboda ita takobi ita ce mafi girma daga cikin kayan yaki ba ba shine yasa ba a saboda sunna ta zo ta tabbatar da haka ne kawai inda a ce saboda kasancewa takobi ta fi komai girma da daraja a wurin jihadi ne yasa zai halatta a yi wa takobi ado da zinare to yanzu da sai a ce ya halatta a yi wa bindiga kenan ko to amma a'a abin da yasa saboda an samu sunna ta nuna ita takobi babu laifin an yi mata ado da zinare din wa fil jami'i yace a cikin littafin aljami' sharh al wanda yake sharhi ne ga Muqtasar, fi hadha al-mahall da yazo daidai wannan wuri a kullun shehu usman sai mu ga darasi ɗaya ko biyu sai ya kafa hujja da akalla littafi biyar mun gane wannan shehu usman ya mana ishara ga cewa ba zai yi mai jihadi ba sai mun yi karatu kenan don ga littafin da ya rubuta akan jihadi da hijira akalla a cikin wannan littafi ya kafa hujja da littafi hamsin akalla kowane babu ya zo aƙalla zai kafa hujja da littafi biyar ko kuma ma sama da haka ashe in ka fahimci wannan duk yadda ka kai shauƙin addini da san a kafa gwamnatin musulunci ko san a yi jihadi sai ka yi karatu karatu wurjanja ka san menene alƙur'ani ka san menene sunna sa'annan ka san menene fiqhu sa'annan kuma ka san yaya za ka ka tafiyar da harkokin mutane to sannan jihadi zai yiwu in ba haka ba sai ka tafi ka tafi da nisa sai ka ga kai da kanka kai wa kanka tanakubi to shine sai yake cewa a cikin littafin aljami'u sharhi ne na muktasar da ya zo wannan gurin sai yace ce ya juzo an yi halliya saifa ya halatta ya juzo an yi hallar saifa bizahad ya halatta a wata kobi ado da zinari wal haka kuma ya halatta a wata kobi ado da azurfa irhaban lil kufari saboda a ƙara firgita kafirai ma'ana kafirai su ga cewa hatta kubban mu ma mun yi musu ado da zinare ma'ana ba cikin wahala da talauci muke ba kenan muna cikin ƙarfi da wadata wa kana ibn juzayyin fil Kawani, ibn juzayyin al-maliki ya faɗi cikin littafin shi al kawani al-fiqhiyya fi bayani ma ya juzu min al-ula daga cikin abubuwan da suka halatta ainihin ayi ado da su na zinare yace amma lin nisa su dai mata fayajuzu ya juzu ya halatta su amfani da zinare wato gold ko yan kunne ko abin hannu duk abin da za su yi da shi na ado ya halatta mutulakan kai tsaye to ko da ya halatta mata su yi amfani da zinare a wajen ado a sani da cewa bai halatta mace ta ci abinci a kwano na zinare da ainihin wato amfani makamancin haka ba ina fatan mun gane wannan ta ci abinci a kwano na zinare wannan bai halatta ba amma ta sa zobe na zinare ko agogon zinare ko tabarau na zinare ko dan kunne ko abun wuya ko waraware na zinare duk wannan ya halatta amma dangane da abin da ya shafi a mace ta sanya ainihin wato a yi mata kwano na zinare ta rinka cin abinci bai halatta ba aka ce in kuma aka yi mata kwanuka na zinare aka yi mata danki da su a ɗaka to duk shekara za ta rinka fitar musu da zakka domin a matsayin dukiya su a ajiye mun gane wannan da kyau ko haka mace ba za a yi mata gado na zinare ba ta rinka hawa wannan duk bai halatta ba ko daga mace wa rijal amma su kuwa mazaje fatahliyatu saifi bil fidda ittifaqan baki ɗaya malaman musulunci sun haɗu akan cewa namiji zai iya wa da takobin shi ado da azurfa wannan babu laifi baki ɗaya malamai sun haɗu wa fi tahliyatihi bil zahabi qawlani amma game da cewa ko ya halatta namiji yawa a takobin shi ado da zinare malamai sun haɗu kashi biyu sun kasu kashi biyu mun karanto cewa mashahuriyar magana a malikiya shine ya halatta ko saboda an samu ya zo a cikin hadisi sai ce wa fi ilhafi sa'iri alatil harbi bi saifi kaulani dangane da sauran kayan yaƙi ko za a iya haɗa hukuncinsu da hukuncin takobi to akwai maganganu biyu idan ya halatta aiwa takobi ado da zinare to sauran kayan yaƙi fa wasu malamai suka ce ya halatta wasu malamai suka ce bai halatta ba mun fahimci wannan ko wa fi sahihil bukhari amma akwai hadisi da aka samu ko kuma asari a cikin sahihil bukhari fi babu tahliyati siyo an abi umama a cikin babin da ke magana akan yi wa kubba ado da zinari an samu hadisi ko asari daga abi umama ta albahili yace laqad fataha al-futuha qaumun an samu wasu manya-manyan mutane daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun ci garuruwa da dama da yaƙi ma kanat huliyatu suyufihim az-zahab wal fidda takubban su ba su yi wa takubban su ado da zinare da azurfa ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama inna ma kanat huliyatuhum al-aladi wal anu abinda suka yi ainihin wato ado da zina da takubban su shine al-aladi shine yace huwal asbu ai fatu da fatu ne aka ainihin yi wa takubban nasu gidaje da makamancansu shine al'alabi haka kuma wal anuk kuma asali shine arrasa kamar dalma da makamantansu aka narke ta sai a yi kube na takubba din to haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu suka yi wal hadid wasu kuma sai su yi wa takobin nasa ado ko kuma gida da karfe kalal kastalani fil irshad al kastalani sai faɗi a cikin irshadus sari sharhi ne na sahihul bukhari kar a rude akwai al-qastalani yayi sharhin bukhari akwai kuma al-asqalani al-asqalani ibn hajar kenan wannan kuma al-qastalani wannan nashi sharhin al-qastalani irshadus sari fi sharhi sahihul bukhari wancan ko al-asqalani al-hafiz ibn hajar shi kuma nashi fathul bari في sharhi sahihil bukhari ina fata an gane wannan fi hadal mahalli da zo sharhin wannan guri cewa an samu wasu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi wa takubban su gidaje da zina da karfe ko kuma da fatu ba su samu damar suka yi musu da zinare da azurfa ba sai ce wala yalzamu min kauni ulliyati suyusihim ma zukira kasancewar abubuwan da aka ambata cewa fata da karfe shine suka kubanta kubban su ba zai lazimta adamu jawazi ghairihi cewa bai halatta ayi da wani abu sabanin haka ba ta iya yiwa ma'ana ba su samu dama ba ne kasancewar haka ce sahabbai sun yi wata kubban su gida da fatu da karafuna da makamantan haka wannan ba zai sa dan wani yayi da zinari a ce bai halatta ba sai in da an samu wani dalili wanda zai hana yi da zinari ne sai ce fa yajuzu lirrajuli don haka ya halatta namiji ya yi ainihin wato tahliyatu saifi ya yi wa takobin shi ado wa gairihi ko wani abu haka min alatil harbi da daga wasu abubuwa na ainihin wato kayan yaki da ban da ma takobi din bil ya halatta ya musu ado da azurfa karrumhi kamar mashi wa atrafis siham da kuma kan kibiyoyi duk ya kama ya halatta ya musu ado da azurfa wa da kuma sulkuna sulke wal da kuma ainihin damara damara ta jihadi ta san ma'ana soja sai da damara ko to sojan musulunci akwai minfaka akwai damara wadda ainihin za su sa za su iya daure kwankwason su da ita warranina da kuma ranina abin da ake nufi da rani shine ainihin wata fata ce ko kuma wani karfe ne suke daurawa a kwaurinsu ba takalmi ba ne haka yake kawai za su sai su daura na ga yan kwallo suna daura a shigen shi ko to to irin wannan ya ce birra'il muhumala da ra wadda take ainihin mara dugo ranina wannan da kuma nun fa'idar wannan shine ko da wata ran zai zama zanina ko zatina ko zabina sai ka ce a ah, mai littafi ya ce za a karanta shi da rani mara dugo da kuma nun nun guda kenan sai ce hufun shehu ya fassara da kanshi ce wani irin hufi ne yulbasu saq wanda ainihin ake sa shi a kwauri laisa lahu qadamun bai da kafa bal ya yakunu ma bainar rukbati wal ka'baini daga ainihin gwiwa ne zuwa idanuwan kafa kawai ake sashi ma'ana sojan jihadin musulunci ya halatta zai daura wannan don ya daura eh shinga sunan shi ko to in aka daura shi da za a kawo mishi tsara a kauri kaga kaurin shi zai samu ainihin protection kenan zai samu kariya kaurin nashi mun gane wannan ko to ya halatta ainihin ya daura wannan in ya daura din ya halatta sai mai mashi ado da azurfa gefe da gefe biyu ya halatta wa kadhal haka nan ainihin khuffi shi ma in mutum ya sanya kufi ya halatta mai ado da azurfa kufi su da wannan shine shi wannan bai da ainihin kafa amma shi kufi yana da kafa kamar yadda janta takalmin ruwa yake ko da yake ainihin shi kuma kufi bai da pol bai da digadigai haka yake shi kuma kamar safa mun gane wannan ko ne yake wa kadhal kufu li annahu kuffar haka kufi ma ya halatta a mishi ado da azurfa saboda duk waɗannan abubuwa suna ainihin firgita kafirai suna ba su haushi suna bakanta musu rai ma'ana ga musulmi saboda wadata har ma suna iya yi wa ainihin kayan yakin sa ado da azurfa waɗannan maganganu duk na kasalali ne yake faɗi dangane da sharhin da yake wancan asari da muka karanta cewa sahabbai ga irin yadda suke wata kubbansu sai kasalani ya ci gaba da cewa wala ya yajuzu tahliyatu shay'in mimma zikira bizahabi amma duk abubuwan nan da aka faɗi bai halatta a yi masa ado da ainihin wato zinare ba ko an fahimci wannan eh, kamar yadda kullum nake gaya mana shehu Usman zai kawo wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza in muka salla sai da ya lissafo abubuwa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya tun daga takobi da mashi da kibiya da sulke da ɗamara da hufi, da kuma shi wannan da ake sawa a kwauri yake biya halatta a yi masa ado da azurfa amma zinare fa sai yake bai halatta ba shi abin da Allah ya fahimtar da shi kenan ya faɗi don ta shehu ya ce magana shi ta kare wanda ya ɗauko daga wancan littafi kultu shehu usman sai yace kat taqaddama amma dai bayani ya gabata gare ka anna saifa cewa ita takobi yuhalla bi zahar za iya mata ado da azirfa da zinare za iya mata ado da zinare fi mashhuri mazhabina a cikin shahararren magana a mazhaban mu ta mun gane wannan ko ma'ana sai da ya kawo wani ya ce wani ya ce wani ya ce sai ce to amma dai mu muna nan akan abin da mazhaban mu tace yawa yi insaf yi adalci kenan wa fi ilhafi sa'ir alati al-harb bihi yace dangane da hada hukuncin sauran kayan yaki da shi takobi kaulani an yi maganganu biyu bilman wasu malamai suka ce takobi ma za a iya ainihin ba za a iya yi mishi ado da zinari ba wal jawaz wasu kuma suka ce a'a yadda za a iya wa takobi ado da zinare za a iya wa sauran kayan yaki wasu kuma suka ce a'a za a iya wa takobi amma sauran kayan yaki ba za a iya masa ado da zinare ba ko da za a iya da azurfa wal mashhuru amma dai shahararriyar magana Almanu shine a hana yi wa sauran kayan yaki ado da ainihin zinare amma da azurfa a iya musu in ta bayani ya kare dangane da wannan babi a takaicen takaitawa abinda wannan babi yake nufi shine idan aka ce za a tafi jihadi kamar yadda muka yi bayani jiya kai kanka bai halatta ka sanya alharini ba sai dai inda wata larura to kayan yakin kafa ma'ana tankokin yaƙi da bindigogi ya halatta su kuma a yi musu ado da zinare ko kuwa shine shehu usman ya nuna cewa shahararriyar magana cikin mazhabin malikiya idan zinare din azurfa a zinare din idan takobi ne za a iya mishi azo da shi amma sauran wutsake da asake waɗanda za a yanke yanke da su da sauran abubuwa da za a yi da sauran kayan yaƙi duk waɗannan su za a iya masa ado ne da azurfa ban banda zinare to yace wannan ita ce shahararriyar magana ina fatan mun gane wannan waɗannan abubuwa in kana fahimtar su da kyau karka ce shehu usman yaya kuma yake ruɗa maka kwakwalwa ya kawo nan ya kawo nan a'a ilimi ne sai ce wani ya ce wani ya ce amma abin da yake daidai shine kaza ba za a ce wai sabanin al'umma rahama bane duk wanda ka dauka yayi a'a sai a zafa abin da yake daidai sai a dora ka akai الفصل na والعشرون فصلنا usman دهدو شيخ عثمان يتي alikil حكم تعليق الأجراس حكم wa dawakai da raƙuma da jakuna kararrawa a wuya ba ana ɗora ana rataya wa jaki kararrawa a wuya ba to menene hukuncin a rataya kararrawa a wuyan jaki ko doki ko makamancin haka tare da cewa ka gane asali a jahiliya in sun ɗaura ƙararrawa ko bel a wuyan dabba to akwai wani canfi da suke yi to menene hukuncin za a tafi jihadi sai a ɗaura ainihin al'ajiran ƙararrawa wal auta da kuma bel shi a anakid dawa a wuyan dabbobi fil jihadi wajen tafiya jihadi mun gane wannan ko to fa aqulu wa billahi tawfiq shehu yace ina mai neman dacewa a wurin Allah sai in ce ai ilam ka sani ya kai dan uwa musulmi anna al ajras wal autari duk abin da za a yi sai da ilimi shehu usmanu saboda ya duk ya karanta waɗannan abubuwa ilmance kuma ya aikata gwargwadon abin da Allah ya ba shi ikon aikatawa amma saboda ya yi a ilmance ne bayan ya yi jihadin kuma sai zo rubuta mana ma'ana da jihadi kawai da jahilci sai dai a rinka jin labaran wai wai an yi wani jihadi amma bayan yayi kuma sai zo ya rubuta shi ne ce to ka sani ya kai dan uwa musulmi anna ta'alikal ajrasi rataye rawa wal autari da kuma bel jam'in watru Auta shi a jawab a wuyan dabbobi makruhun wannan makruhi ne mun gane wannan ko ƙararrawa a rataya ta a wuyan jaki ko doki ko raƙumi ko alfadari ko kuma a rataya jal ɗin ma kawai sai ce makaruhi ne ko da yake za mu samu bayanai waɗanda za a ƙara fito da wannan magana ƙarara wa fil jami li khalil bin ishaq a cikin al aljami na khalil dan ishaq a zahiri wannan sharhi ne na muktasar khalil yace wa yukrahu ta'liqu al-ajras wal awtar fi a'naqid dawa makaruhi ne a rataya kararrawa. da bel a wuyan dabbobi wa qala ibn juzayy fil qawanin ibn al maliki ya faɗi cikin littafin shi al qawanin al fiqhiyya ibn ba maliki ne amma sai ya zama yayi littafi wanda yake gwada mazhabobi littafi ne na mukarana tsakanin mazhabobi yace maliku ya ce Shafi'i ya ce abu hanifa ya ce ahmadu ya ce kamar yadda ainihin ibn rushd yake yi shi ma a cikin bidayatul mujtahidi wa nihayatul muqtasid to shine yace ibn juzayn ya faɗi a cikin alqawanin al cewa la yajuzu shiddul autar ala dawabi bi halatta a daura bel a wuyan dabbobi ba wala ta'liqul ajrasi alaiha haka kuma bi halatta a daura kararrawa a wuyan dabbobi ba lin nahyi an zalika fil hadith saboda an samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da haka shikenan ma'ana ya kawo bai halatta ba bai halatta ba bai halatta ba sai ce saboda ya zo cikin hadisi annabi ya halatta ya haramta shikenan magana ya gama magana ko daga nan ya tsaya shikenan wahiyal Aljalajil alkibar yace su ne kararrawa manya manya aljalajil kararrawa manya manya bi khilafi sigar sabanin yan kananan kararrawa wa kullama azuma jar duk sanda kararrawa ta ƙara girma ma'ana duk sanda ya zama kararrawa tana da girma kana ashaddu kana ashadda bi shubuhihi bin naqus sai ainihin hanin ya ƙara tsanani saboda ta yi kama da naqus naqus ita ce asalin kararrawa wadda ake buga a manya-manyan churches wadda ake ratayawa ita ce sai kaji suna buga ta da asuba tana galalan galalan to waɗannan irin kararrawa to ainihin asali shari'ar musulunci ta haramta su to duk sanda ya zama ka ɗaura kararrawa a wuyan jakinka ko dokinka gwargwadon yadda girman ta yake gwargwadon wannan karhanci din gwargwadon girman ta gwargwadon karhanci din ina fatan mun gane wannan to waɗannan abubuwa duk sai ai kokari sai a kiyaye su hatta a masallaci malamai suka ce ba daidai bane a kawo kararrawa ai agogo mai kararrawa ko mai gwaiwa ana cikin sallah yana bugawa galan galan aka ce ba daidai bane wannan to ina kuma disco ma'ana sai a sa agogo kuma agogo yana disco a cikin masallaci kaga turawa kafirai sun sami yadda suke so kenan sun biyo musulmi har cikin ɗakin Allah kenan Allah ya kiyaye A yi kwarai da gaske agogon duk da yake da gwaiwa mai kararrawa kana kaiwa masu gyaran agogo za su iya makale shi ba sai an lallata shi ba za su iya makale shi tsaf sai daina bugawa. Tsibirai ne kawai da sun gare shi shi kenan. in ka karanta littafin jirbabul mar'atul muslima ko hijabul mar'atul muslima za ga cikakken bayani dangane da wannan al'amari na kararrawa mun gane ko Allah ya kiyaye to shine sai ainihin malam yake cewa a can bayan yi magana dangane da manya-manyan kararrawa sai ce bi khilafi sigar sabanin kanana ma'ana in ya kararrawa kararrawa ce ya karama wadda take kamar dan take wanda ake sawa din nan to yana ganin kamar babu laifi sai ce domin kararrawa duk sanda girman ta ya karu to hanin yana ainihin kara karuwa saboda ta yi kama da kararrawa ta kiristoci saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mini koyi da kafirai kamar yadda muka yi bayani jiya in kana son ganin bayani dangane da haramcin koyi da kafirai sai ka je ka karanta ainihin littafin iqtiba'us siratal mustaqim mukhalafat ashabil jahim wannan littafi baki daya an yi shi ne dangane da hana musulmi koyi da kafirai ko a wannan fanni ko wajen magana ko wajen sa tufafi duk harkoki shari'ar musulunci tana son a saba wa kafirai ta wajabta mana ma haka ya wuce mustahabi wakila a wata fadar aka ce abin da yasa aka hana sanya wa dabbobi kararrawa a wuya li'annahu yu'allimu al'adu domin ita kararrawa tana sanar da makiya bina tana sanar da makiya cewa ga munafiki ana tafiya jihadi da wakanmu da tsararrawa a wuyan suna tafiya galan galan galan galan kafirai da sun jiyo su ga musulmi nan an gane ko fa duna sai su nufo mu sai su hare mu idan ba su jin tsoron mu in kana faliban in sun kasance masu neman mu au ya ba'adu ko kuma in su makiyan namu sun kasance ainihin suna jin tsoron mu sai su ƙara nisantar mu in kana hariban idan suna gudun mu ne idan gudun mu suke yi makiyan da sun jiyo ƙara ƙararrawa a jikin dabbobin mu sai su gudu idan kuma dama suna neman mu ne da sun jiyo shi kenan kaga babu sirri kenan wa fi sahih al-bukhari shehu usman yace a cikin sahih al-bukhari fi babi ma qila fil jar game da ainihin babin maganganun da aka game da kararrawa wani hauhi da makamantan wannan an samo hadisi an abdullahi bin abubakar daga abdullahi dan abubakar an abbad bin tamimi shi kuma ya karbo daga abbadu dan tamimi <clears throat> anna a bashir al-ansari cewa aba al-ansari akbarahu ya bashi labari ma'ana abu bashir al-ansari ne ya ainihin wato baiwa abadu ɗan tamim labari annahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi ba'd asfarihi suna tafiya da manzon Allah a cikin wata tafiya da manzon Allah ya kala abdullahi sai shi abdullahi dan abubakar wanda ya ruwaito wannan hadisi daga abbad ya ce hasibtu annahu kala ina jin malami na abbad dan tamim ya ce wan nasu fi mabitihim wasu mutanen suna can suna ainihin bacci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka sauka a ainihin tafiya fa arsala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama rasulan sai manzon Allah ya aiki wani dan aiki ma'ana da daddare kenan ka je ka shiga cikin gari ka yi shela cewa la ya baka yanna fi raqabati ba'irin kar a bar kilada kar a wata kalada ko kilada kar a bar wani abun wuya a jikin wani raƙumi min watirin ko bel au kalada ko kuma ainihin wato abun wuya kawai illa kufi sai an gutsire shi to a nan wannan au ko dai ya zama na shakka ne ma'ana mai riwaya yana kokonto abun wuya na bel ko kuwa abun wuya kawai idan abun wuya ne kawai aka ce to kowane irin igiya an hana a sa a wuyan dabbobi kenan idan ku an ce na bel to ya zama an hana na bel din ne banda sauran igiyoyi to shi ne zai zo ya nuna mana cewa wannan an yi sabani wannan au din li shakki ce ko kun tanwi'i idan ta shakka ce to zai zama mai riwaya yana kokwanto ne ko dai bel aka ce ko kuwa abun wuya kawai eh, mutlak ko kuma ya zama li tanwi ko bel ko wani irin abun wuya ma an hana mun gane wannan ko Kalal قال القسطلاني قسطلاني سيفتي في الإرشاد أتكين إرشاد الساري في هذا المحل da ya zo cikin irshadu tsari sharhin da yake wa wannan wuri sai yace kaza wa huwa bi au haka hadisin ya zo cikin sahih bukhari da lafazin au lishakki ko dai zama wannan au shakka ne mai riwaya yake ko kaza aka ce ma'ana an ce ne ko bel ko kuwa duk wani abun wuya au littan litanwi'i ko kuwa da bel da nau'in bel da nau'in duk wani abun wuya haka yazo cikin hadisin wannan hayu ya ce amma wannan hani da aka yi dangane da sanya wa ainihin wato dabbobi wani abu a wuya ya yace zihi makaruhi ne kawai tanzih ba wai na haramci ba an gane wannan ko don ana son bambanta makruhi don wasu malamai kamar malaman mazhabin ahna duk sanda suka ce makruhi suka yi shiru to abin da suke nufi shine haramun in suna nufin su ainihin ce makruhi wanda kai ba maliki ka sani sai su ce ainihin makruhi ne karaha littanzihi to shine sai aka ce karhancin na tanzihi ne ma'ana makruhi ne sawa din tun farko kamar yadda shehu ya faɗi bai kai ga haramun ba wal mutabaqa min jihati yadda za a ainihin hada wannan hadisin don ana ɗauko na magana ne daga sharhin bukhari yadda za a hada wannan ainihin wato hadisi da kuma babin da bukhari ya kulla min jihati annal jarsa ta fuskar cewa ita kararrawa la yu'allaqu fi a'naqil ibli illa bi alaqa illa bi ilaqa ba a daura ta a wuyan ainihin raƙumi sai da ainihin wata igiya wa hiya alwatar wannan igiya shine kamar bel wa nahwihi da makamantansu fa zakara al-mu'allif sai shi bukhari wanda yake shine muallifin littafin da ake sharhi kenan sahih bukhari sai ya faɗi kararrawa allazi yu'allaqu bil alaqa bil ilaqa wanda yake ainihin kararrawa ita din ana daura ta ne da igiya kai za warada nahyu an ta'liqil qala'id fi a anakil ibli in ya zama shari'ar musulunci ta zo da hani dangane da rataya abun wuya a wuyan dabbobi kamar raƙuma da kala fihin nahyu anil jarfi daruratan to lallai tilas ya zama kararrawa ma ta shigo kenan in ya zama shi kan abin wuyan a ɗaura abin wuyan a wuyan dabba haramun a makaruhi ne to a ce a ɗaura kuma a kawo ƙararrawa a sa ai karhancin ma shi ya fi tsanani ko to ta fuskar da bukari ya kafa hujja da wannan ainihin a hadisi kenan a kan cewa bai halatta a ɗaura ƙararrawa ba don ƙararrawa ya faɗi a babin amma hadisin ya zo da cewa igiya to in ya zama igiyar bata halatta a sa ba to ashe kararrawa ita su fi cancanta da cewa kada a sa tun da kararrawa ba za ta zauna ba sai an daura ta da igiya karfin hujjar imamul al-bukhari kenan dukkan malaman hadisi da na tafsiri da na fiqhu da lugal arabiya da tarihi baki ɗaya sai da suka buga sai da suka sallama wa imam al-bukhari mun gane wannan ko shi yasa duk wanda ka je na suka sahih al-bukhari ko dai ya zama dan bid'a ne ko kuma ma'ana inda cikin ahlus sunna yake ko kuma ya zama dan shi'a ne saboda baya kauna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi sai so ki sahih al-bukhari mun gane ko amma in ba haka ba haka siddan kaji mutum yana suka sahih al-bukhari in cikin ahlus sunna yake to mubtadi ne dan duk kasa da aka ga ana bukatar su zauna lafiya sai an karanta musu sahih al-bukhari tukuna saboda za a ce maka babin da ke magana akan kaza sai a ce annabi ya ce kaza ko annabi ya yi kaza me yafi wannan falala da alheri wal aslu sai ce asali kuwa na hayo an lijar asalin abin da ake so a hana shi ne hani game da kararrawa to in aka hana sanya igiya ashe an hana sa kararrawan ma kenan ta wannan bayanin ya kare to ka sai da igiya kararrawa za ta zauna to in ka fahimci wannan asalin abin da ya kawo wannan magana kararrawa dai dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya son karanta kwata-kwata sannan kuma manzo Allah yake duk matafiyan da suka daura kararrawa a wuyan dabbar da ke tare da su mala'ikun rahama ba za su shigo cikin wannan karabta tafiyar su ba shi yasa ya kamata mutane su fahimta duk sanda aka ce in ka za mala'iku ba za su shigo ba shikenan an ce duk ɗakin da yake da hoto na abu mai rai mala'iku ba za su shigo ba wai sai mutum sai kawo hotuna duk sai liƙa a ɗakin shi sai rinka kawo 'yan mata yana zina da su saboda wai mala'iku ba za su shiga ba malamai da suka zo sai suka yi sharhin wannan hadisi aka ce mala'ikun rahama ne ba sa shiga amma mala'ikun da za su rubuta zunubi suna shiga ko ina suke shiga su ma'ana duk sanda ka kawo hoto ka lika a ɗakin ka na wani abu mai rai mutum ne ko tsuntsu ne ko wata dabba mala'iku na rahama ba za su shiga ba ma'ana duk wani aikin alheri da kai waɗanda za su rubuta sakadarorin Allah ba su a wurin kenan tunda ka kore su amma duk wata lalata da za ka yi waɗannan kuma su suna nan su suna shiga ko ina suna rubutawa gida duk gidan da yake bayan ƙasa ai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi gidan kowa daraja to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi alƙawari da mala'ika Jibril zai zo gidan shi manzon Allah ya saurara ya saurara sai bai zo ba sai kashi gari sai mala'ika Jibril ya zo sai suka hada kofar gida sai ya ce yes da daddare kayi alkawarin za ka zo ba ka zo ba ya ce na zo amma abin da ya hana ni shiga shi ne. a kofar gidan da an kawo hoton mutane an liƙa a cikin gida kuma akwai wani dan kwikwiyo ya ce ka san mu ba ma shiga gidan da ke da hoto ko kuma gidan da yake da ainihin kare wannan hadisi yana nan cikin sahihul bukhari shikenan mala'ika jibril ya ce in kana son in shiga gidanka waɗannan hotuna ko dai a cire su gaba ɗaya ko kuma a daddatse kawo nan ma'ana in dai ya zama larura sai ka liƙa hoton shehunka ko hoton malaminka sai ka datse inda kan yake sai ka liƙa gangar jikin inda ya zama maka larura eh a to ba sho sho kake so ko kuwa aljanna an an ce kan shehu shehu ya tashi to dama wa yake ka liƙa duk shehun da kaga ya ba ana liƙa hoton shi dan bid'a ne in dai tsakanin da Allah yake sai ce ku rike abin da na koyar da ku ku aiki da shi ba sai kun lika hoto na ba a so za a gane ni ne naku ba dama yanzu addini ya zama abu biyu tarbi da hoto yanzu ko baka sallah an kan rike tarbi daga zanzan a hannun shi kenan ka kawo hoto kamar na a gaba haka shi kenan shi kenan an ganka an ganku sai ka san cewa idan yana rayuwa ba kamar eh to bari zan yi wannan bayani to bari yi wannan bayani wancan hadisin bari mu karasa bayani akan shi insha Allah hadisin malaika jibril alaihi salatu wa taslim shine ya shigo sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaji kaji manzon Allah ya sa aka cire waɗannan hotuna na kofar gida kuikuyo kuma ya ce me ya kawo kare gidana aka caza aka caza sai aka ga wani dan kuikuyo a karkashin gadon sa Hassan da Usaini sun shigo da shi suna wasa kamar da yanzu dinnan baka san sanadin da ya kawo kare gidanka ba sai kawai shi kenan ashe ka ne suka shigo da shi za su ci abinci sai su raba su ba shi rabi su ci rabi to haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka cire wannan kare aka kawo ruwa aka wanke wurin shi yasa manzan Allah ya ce duk sanda ka aje kare a gidanka ba dan kiwo da kake ainihin tafiya da shi ba misali kai ba fulatani ne kana kiwon shanu ya halatta ka tafi da kare wannan ko kuma ainihin kai kana da gona wadda kake kai karen ya maka kiwo to dan wani lokaci ta ya zo gidanka babu laifi ko kuma gadi da makamantan haka aka ce duk sanda ya zama ba dan waɗannan dalilai ba ka aje kare kullum gari ya waye sai an yanki ladanka gwargwadon dutsen uhudu yaushe kai aikin da ya kai masallacin bakin dogo girma balle dutsen uhudu to a ce duk gari ya waye sai a zaftare wannan duk yawa ya sai azabtar na ka gwargwadon haka manzon Allah ya faɗi cikin sahihul bukhari da muslim babu can baba babu wai la yantiqu anil hawa to ashe in mun fahimci wannan da kyau duk sanda ka ga da kare gidanka to sai ka bincika yayi daidai da abin da ya sa shari'ar musulunci ta sa a aje shi ko in ba haka ba ka cire shi sannan kuma mala'ikun rahama ba za su rinka shiga gidan ba bayan waccan asarar da kake kai da haka sai mutane sai su rinka kiyaye waɗannan abubuwa saboda addinin ka ya kubuta aqida ta kubuta imanin kai kubuta ka je ka samu karbuwa a wurin Allah rana gobe kiyama in ba haka ba sai kai ta ibada kare yana cinye maka dangane da cewa hoto abinda ake magana shine sai malamai suka ce in ma za a bari sai dai a cire kan sai a cire kan dan in babu kai babu abin da zai rayu to sai a ainihin cire kan shine fassarar cewa sai a raba shi da abin da ya san cewa inda wannan abin mutum ne yana da ran shi zai rayu tunda haka mala'ika da yake yake sai ka sa a dadda sai kawo nan ma'ana sai a yanyanke hotuna. kan ya lalle ka uwar jikin kenan shi kenan in mu ya zama maka larura sai ta sa dan wani sai da hoto zai rayu tare da cewa ibn rajab al-hanbali yake faɗi a cikin fatihul bari cewa bai halatta a sanya hoto don a rinka kallo don jin daɗi da haka kawai don kwanciyar hankali ana kallo haka to amma in hoto ya zama za ka je umara ko za ka je hajji ko za ka je makaranta wannan baki ɗayan malamai suka ce ya halatta saboda ko da aka haramta gunki amma sai aka ga manzon Allah ya halatta yadda yara su wasa da ita saboda maslaha to haka shi ma hoto ko da aka haramta shi gaba ɗaya amma wannan saboda maslaha bukata ta kama babu laifi a kan shi mun gane wannan da kyau ko to cewa da ake ai hoto da aka hana shi ne wanda zai fitar da gunki ba wanda zai fitar da inuwa to wannan magana ba daidai ba ce don manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗannan hotunan da suka hana mala'ika jibril shigowa cikin gida ai amanna suke a bango suna fitar da inuwa ne amma kuma mala'ika jibril ya ce a cire manzon Allah ya samu Aisha ta yi labule da hotuna a jiki haka ya kama labulen ya tsuntsun kai yayya gashi ya watsar yace baki san cewa mala'ikun rahama ba sa shiga gidan da yake da irin waɗannan ba kuma baki san cewa duk waɗanda suke zana hotuna ranar alkiyama sai an umarce su da cewa lallai dole tun da sun kwaikwayi halitta Allah sai sun hura musu rai ma'ana fotografa hukuncin shi kenan an gane ko fotografa hukuncin shi kenan <laughs> Allah ya kiyaye to waɗannan abubuwa duk sai a kokari sai a kiyaye su insha Allah ta'ala sanan ne za a samu tsira to sai mako na sama insha Allah ta'ala za mu shiga al-faslul khamis fi ifa'in raya li amirul jaysh fil jihad mun an naɗa kwamandan yaki menene hukuncin a kawo tutar musulunci a danka mishi to wannan ma za a zo za a tattauna a karanci a ilmance daga nan zaka gane cewa in dai ana son a yi jihadi sai an je an yi karatu tukuna in ba haka ba sai a zo sai a yi wa musulunci dameji mun gane wannan ko ko malam mai ahlari ne yake yake wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukuman lahi to bayanin da nake so in yi mana shine in ya zama dabbobi waɗannan rataye waɗannan abubuwa a wuyansu bai halatta ba saboda asalin matsalar shirka ce da ta shigo ciki da suna ɗaura wa ƙararrawa da igiya da bel a wuyan dabbobi ne saboda wani camfi da suke tare da shi da musulunci ya zo ya hana wannan in ya zama saboda tsoron camfi an hana a ɗaura wa dabba irin waɗannan igiyoyi a wuya wa ya gane dangane da laya to laya a rubuta laya ta alkur'ani a ɗaura wa yaro ita zai shiga cikin kwata zai shiga ban taki da sauransu ma'ana an wulakanta alkur'ani kenan tare da cewa babu inda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ko sahabban shi sun daura haka don haka laya ko da ta Alƙur'ani bai halatta ba to waye ga kuma laya a ko kan zakara ko kan agwagwa ko kuma kan ainihin wata dabba daban a kawo asa ko kuma a kawo kafar rago ragon layya da makamantansu sai a daura ainihin zauren kofar gida wallahi tallahi babu abin da zai maka dan shi kan shi wannan ragon da a ce yana da wata iko da wani kudura da ya hana kanshi daga yankan liman ranar sallah amma bai kanji kanshi daga liman ya yanka shi ba har aka kai ga zara kafan kai ka zo ka manna a kofar gidanka wallahi babu abin da zai iya ainihin amfana maka in kana son dan in an raba ka da bid'a sai a kawo maka sunna waɗannan bid'o'i ne baki ɗayan su ka cire duk wannan kulumboto da ke ka, ko da ke siyarar ka, ko da ke gidanka baki ɗaya ka karanta ayatul kursiyu ta isar maka babu wanda yake shakka game da ayatul kursi qur'ani ka karanta ayatul kursi shikenan ya isar maka ka rabu da bid'a ka kama sunna wanda take garanti har abada ba wanda zai zo yace dan ka karanta ayatul kursi wajen shiga gidanka ko kuma a gidanka dan Allah ya tsare ka daga duk wani shaytani na mutum ko na ainihin aljani ba wanda zai ce kai bid'a dan daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu manzon Allah ya tabbatar da haka shi yasa an kai haka babu bid'a akai Allah ya shiryar da mu to bin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kai mana kurakuran mu marasa lafiya daga cikin musulmi maza da mata yara da manya Allah ya ba su lafiya Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تضلنا بعدهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله